Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau talata 24 ga watan Nuwamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Ibrahim da kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci cibiyoyin gwamnatinsa da su bayar da haɗin kai ga kwamitin miƙa mulki ga Biden, amma har yanzu bai amince da sahihancin zaben shugaban ƙasar ba. Ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga sojojin ƙasar Habasha da su kiyaye farar hula na yankin Tigray yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na Tigray su miƙa wuya ke gabatowa. sannan china na shirin kaddamar da kumbo marar mutum ciki don zuwa duniyar wata ranar litini ya kawo samfur duniyar mu kanun labaran duniya kenan aka saurara A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomi da ke fama da rashin tsaro sun soma yin kawance domin kare jihohinsu daga barazanar 'yan ta'adda. Cikin wata shida fannar da an kai yanzu ba a yi ta shekara shida da na wuce ba. Da zugu har abin da ya kai ga da zaima ba ka samun garge guda na shanu mutanen ga cikin wata shida duk sun karci dabbobin da aure sun gama ɗaukar shanu sun dawo ɗaukar mutane. Wasu yankunan jihohin Adamawa da Taraba da Borno suna fama da rashin wutar lantarki sakamakon lalacewar na'urorin raba wuta a yankin jihohin da dama can suke fama da rashin tsaro. Duka wannan matsalan wuta yana kama na illa ga wuta ga kudin wutan ta yi tsada sosai. Wuta ba a bamu yanzu din ma kuma kudin wutan mu ba a rage ta ne. Ta mana tsada ga mu Bayan haka kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin tarayyar Amurka GSA a takaice ta tabbatar cewa zababben shugaban ƙasa Joe Biden shine a ta bakinta wanda ga alama ya yi nasara a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Shugaba Donald Trump wanda ya ƙi amincewa da sakamakon zaben ya faɗi jiya litini cewa ya ba da umarni ga jami'an gwamnatinsa su bayar da haɗin kai ga kwamitin karɓar mulki. to amma ya sha alwashin ci gaba da fafutuka wannan matakin ya share fagen harkokin miƙa mulki da gwamnatin trump kayi tare da barin biden ya samu haɗin kan cibiyoyin gwamnatin tarayya game da shirin karɓar mulki ranar 20 ga watan janairu a wata wasiƙar bayyana ɗaukar wannan mataki da shugabar hukumar ta gsa emily murphy ta rubuta ma zababben shugaban ƙasa joe biden ta ce don allah a fahimci cewa don raɗin kaina na yanke wannan shawarar bisa ga tanajin doka da kuma tabbatattun bayanai sam babu wani jami'i daga ɓangaren zartaswa da ya taɓa matsa mani lamba ciki har da masu aiki a fadar shugaban ƙasa ta white house ko wannan hukuma ta gsa kan irin shawarar da na yanke da kuma lokacin da na yanke shawarar ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa jiya litinin sun yi kira ga sojojin kasar habasha da su ba da muhimmanci ga batun kare lafiyar farar hula a yankin tigray yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na tigray su miƙa wuya ke gabatowa shekaran jiya lahadi firaministan habasha abiy ahmad ya ba da wa'adin sa'o'i 72 ga dakarun tigray na su miƙa wuya ko kuma su fuskanci wani babban farmakin sojojin gwamnatin tarayyar ƙasar al'amarin da ya daɗa tsananta tashin hankalin da aka shafe makonni ana yi har yi sanadin mutuwar ɗaruruwa ko dubban mutane yayin da sojojin tarayyar habasha ke fara shirin ƙawanya ma makeli ƙungiyar amnesty international na mai tunatar da dukkan ɓangarorin cewa kai hari kan farar hula ko kuma muradun farar hula ba abu ba ne da aka amince da shi ƙarƙashin dokar jin kai ta ƙasa da ƙasa kuma hakan babban laifi ne na yaƙi a cewar daraktan amnesty international mai kula da gabashi da kudancin amurka depros ne a wata takardar bayani da aka raba ma kafafen yada labarai china na shirin kaddamar da kumbo marar mutum ciki don zuwa duniyar wata ranar litini don ya sauka doron wata ya ɗebo samfur ɗin ƙasa da duwatsun wurin ya zo da su duniyar idan aka yi nasarar hakan zai kasance bulaguro na farko da wata ƙasa ta yi na ɗebo samfur daga doron duniyar wata tun bayan shekarun wajejen 1970 da wani abu kuma zai zama karan farko da aka samu ƙasa ta uku bayan amurka da rasha da ta kwaso irin wannan samfur ɗin kumbon wanda aka raɗa masa sunan wata allahiyar cana ta duniyar wata cange zai kwaso samfur ɗin abubuwan da za su taimaka ma masu ilimin kimiyya wajen gano yanayin duniyar wata da sauran abubuwa masu alaƙa. Kafin Ibrahim mai kawo sauran labaran duniya. A Najeriya al'ummomi da ke fama da rashin tsaro sun soma yin ƙawance domin kare jihohinsu daga barazanar 'yan ta'adda. Al'ummar jihar Kibi a yankin Zuri ne suka fara wannan ƙawancen tare da takwarorinsu na yankin Zamfara domin tsaron yankunansu daga masu satar mutane. Daga Kebbi, Muhammad Nasiru ya aiko mana da wannan rahoto. Garin Zugu gari ne da ke cikin yankin Bukkuyam ta jihar Zamfara wanda ke makautaka da yankin Wasagu na masarautar Zuru kuma gari ne mai fama da matsalar 'yan bindiga kamar yadda wani dan asalin yankin ya shaida mini. Cikin wata shida bannar da an kai yanzu ba a yi ta shekara shida da na wuce ba. Da Zugu har abin da ya kai ga da zaima har karam har adabka har gwashi har a kawo har gandu ba ka samun garge guda na shanu mutanen ga cikin wata shida duk sun karci dabbobin da auren sun gama ɗaukar shanu sun dawo ɗaukar mutane. Bisa ga wannan dalili ne ƙungiyar sa kai wajen samar da tsaro ta masarautar zuru take ganin ko ta tsare yankin ta idan makwabta na da matsala to da sauran rina a kaba. Akan haka ne ƙungiyar ta soma ƙulla hulɗa da fakororinta na makwabtan jihohi don samar da tsaro ta sahihiyar hanya. to amma sai ta soma da yankin na kamar yadda shugaban kungiyar ta zuru mani john ya bayyana mun dade muna cuɗanya tare suna taimako mu muna taimakon taimakon su a fannin sadarwa an sun gano wayannan barayin za su kira mu mu yanke suke ga sunan zuwa sai su biyo baya mu kuma sai mu shirya a nan mu tarbe su mu kuma an mun gansu daga kebi za su shiga shiyan sai mu kira su a nan zuru mu mun riga mun shirya dokoki yadda za a yi tafiya a sami shugabanci na nagari a yi kokari a yi biyayya da masarauta a bi a umarnin gwamnati komai a yi shi bisa doka to ka gani an mun yi wannan tunda muna tare an su ba su da wannan dokoki suna aiki da wannan dokoki mu an mun biyayya da gwamnati da masarauta su ba su yi ba abun zai shaye mu to kowane tasiri mazauna yankin na bakwai ke ganin wannan kawancen zai yi to kaga idan ya zama zamanto misali an ka ce mutum ya taso da irin wajen a kawo an ka kira mutumin gada zai ma an ka ce mai ga barayin nan na hito kaga ya taimaka ma mutanen nan tunda su ma da bazatan na suka yi rudar mutane. Ga 'yan sa kai muna roƙon Allah shi tabbatar mana su ya ƙara musu ƙarfin gwiwa domin tsakanin da Allah muna ganin fa'ida ga ayyukansu. A ɗayan ɓangaren kuwa duk da yake ƙungiyar ta sa kai ta zuru na kirarin tana taimakawa wajen samar da tsaro wasu Fulani 'yan asalin yankin na zuru suna ganin cewa kamar tana saukar da fushinta ne akan Fulani. umar abubakar dan asalin yankin bena ne amma ya ce yanzu ya yi kaura daga yankin saboda gallazawar da fulani ke fuskanta shigowar wannan shekarar mutanen da aka ɗauka ko aka kashe kan rikutan nan kai malam ba adadi ma zan taimaka wayanda ake kinyafa su kuma yansa kan su je kasun ne suna tada hankalin mutane ana kamo barawa kasuwa ne su kuma yaran daji in suka shigo ba kan ga dodu wanda suka samu su kashe ba haka haba ki nan ina zai kai ni. to amma jagoran kungiyar na yan sa kai ya ce ba hakan abin yake ba. ba ce duka wanda yake da zaman lafiya muna nan cin dayan tare duk wanda yake ana bin shi ya binciki kanshi dai yana gudu an bai da matsala an bai da wani tabo wallahi ya zaman shi mu za mu shi kariya ma yankunan da suka nuna sha'awar yin kawance da yankin na zuru wajen taimakawa sha'anin tsaro sun hada da gumi ta jihar zamfara da tureta ta jihar sokoto da yankin niger da yawuri da shanga da bagudo abin jira a gani dai shine tasirin da kawancin zai yi wajen taimakawa sha'anin tsaro a waɗannan yankunan muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya. Hukumomin lafiya a Sudan jiya Litini sun ce cutar COVID-19 ta hallaka likitoci bakwai cikin kwanaki goma. Al'amarin da ke nuni da sake barkewar cutar a ƙasar a 'yan makonnin nan. mutane kimanin ɗari ne suka mutu a ƙasar a watan jiya wata takardar bayanin da ma'aikatar lafiyar sudan ta fitar ta ce likitoci bakwai ɗin sun yi a ta bakin ma'aikatar aiki wurjanjan wajen jinyar masu ɗauke da cutar ta covid-19 da ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar da kuma kare rayukan mutanen sudan gwamnatin sudan ta bayyana rasuwarsu a matsayin wata babbar asara ga ƙasar yayin da take ci gaba da ƙoƙarin yaƙar annobar sannan ta bayyana likitocin da gwarazan gaske waɗanda suka mutu wajen kare mutanensu. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta naɗa tawagar diflomasiyya da tsaron ƙasa ranar Litini ta gwamnatinsa da ke tafe, ciki har da wani mai bashi shawara kan harkokin waje kuma na kusa da shi Anthony Blinken a matsayin sakataren harkokin waje. Biden ya kuma ce yana da niyyar gabatar da sunan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin shugaban kasa na musamman kan batutuwan dumamar yanayi yayin da kuma zai kasance da matsayi a majalisar tsaron ƙasa. Wannan manuniya ce a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden da ke nuna yadda shugaban ƙasar na gaba ya himmantu ga ɗaukar mataki kan matsalar canjin yanayi a matsayin wani abu na tsaron ƙasa. Bisa ga rahotannin kafafen yada labarai janar Yellen, 'yar shekaru 74 tsohuwar shugabar babban bankin Amurka za ta zama sakatariyar baitulmalin kasar Kamar yadda jaridar New York Times ta fara faɗi, Yellen za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitulmalin Amurka. A ƙarshe, sojojin Iran na ci gaba da faɗaɗa sansanoninsu a sassan gabashin Siriya. wani matakin da a cewar ƙwararru ka iya yin kafar ungulu ga amurka a kokarinta na kakkaɓe gyauran 'yan ta'addan isis iran wadda babbar tsohuwar mai goyon bayan gwamnatin shugaba bashar al-assad ce na iko da sassan lardin da'ir zul na gabashin siriya musamman ma ta wuraren da ke daura da iyakar iraki da taimakon dubban mayaka daga kasar da kuma kasashen waje rundunar dakarun juyan juyi halin iran ta daɗa ƙarfinta a wani sashi mai yawa na Siriya tun a farkon yakin basasa na ƙasar a shekara ta 2011. Amurka a shekara ta 2019 ta ayyana rundunar juyin juya halin a matsayin ƙungiyar ta'addanci saboda tashin hankalin da take haddasawa a gabas ta tsakiya. A 'yan makonnin nan, Iran ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukar 'yan Siriya a matsayin mayakanta a da'ir zur a cewar wata kafar labaran wurin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sakamakon lalacewar na'urorin raba wutar lantarki na kamfanin samar da wutar lantarki a shiyar arewa maso gabashin najeriya yanzu haka al'ummomin jihohin adamawa taraba da kuma jihar borno sun shiga wani mawuyacin hali na rashin wutar lantarki kamfanin samar da wuta shiyar yola ita ce ke kula da jihohin adamawa taraba borno da kuma yobe ta danganta matsalar da lalacewar waɗannan na'urori da ake kira breakers wasu yankunan sun shafe fiye da mako guda ba su da wutar lantarki yayin da masu sana'o'i suka shiga wani hali sabili da rashin wutar ga rahoton ibrahim abdulaziz daga yola yanzu haka dai wannan matsala na yawan ɗauke wutar lantarki na na matsayi da harkoki a wasu sanjiyoyin adamawa taraba da kuma jihar borno da ke karkashin kulawar kamfanin raba wuta na EDC kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa muddin ko ba gaggauta gyaran na'urar breaker da ke dab da rugujewa a tashar raba wuta da ke yola wato distribution site to fa da za a fada wani mummunan rashin wuta wanda ko za a dade ana fama a waɗannan jihohi to wai koya jama'a ke ji da wannan matsala na rashin wuta ga ta bakin wasu mazauna garin yola da gire eh, sunana malam muhammed mai surfe gaskiya dan kwana biyu nan muna shan wahala rashin wuta a jambutu da ba a kawo wutan nan duk wani harka kuma ni a takaice da ni mai iyali ne zan dan zanna awa daya awa biyu ba a kawo wuta ba dai muna kira ga gwamnati Dan allah ta duba sunana isa hamidu matsalan wutan da ya kamini rashin ruwa a gidajenmu wata rana cajin wayanmu ba caji haka zuwa inji injin sufe ko kuma nika duka wannan matsalan wuta yana kama na illa sosai ga mu talaka ga kudin wutan ta yi tsada sosai wuta ba a bamu yanzu din ma kuma wudin wutan ma ba a rage ta ba ta mana tsada ga mu talaka fa kamar jihar adamawa kusan haka lamarin yake a jihar taraba ga ta bakin wasu mazauna garin jalingofa da jihar na samun matsalar wuta sosai don lokacin wutan namu kan lalace haka ne kai kusan zan ce ya lalace ba kai sati biyu haka nan ba wanda ya kula su ma'aikatan nefa sai dai sun kos mun su zo su karban kuɗi mun wata yayi ba su amma kula cewa lalle hutan nan fa da zaran an ce magariba yayi za a dauke mana wuta ba za a dawo da shi ba sai cikin dare da zaran kuma an ce gari ya waye to za a iya zama na awanni hudu zuwa biyar babu wutar lantarki. To sai dai kuma fa a nata bangaren kamfanin samar da wutar lantarki ta YEDC da ke kula da shiyar Yola ta ce tana kokari domin magance wannan matsala. Malam Aliyu Ardo da ke zama jami'in hulɗa jama'a na kamfanin ya komin ƙarin haske dangane da halin da ake ciki ma a yanzu. Kaman Adamawa akwai inda aka samu matsala na wato akwai wani na'ura ke da turanci breaker. Wannan breaker ɗin ne ya samu damuwa shine aka yi ta gerawa shine zama aka samu wasu unguwanni dai ba su samu tara na wani dan lokaci to wannan shine yana daya daga cikin matsalar da aka samu to haka na taraba din ma akwai wuraren da aka samu matsalar na wannan na'urar din na breka to shine aka yi kokari dai aka samu to yanzu dai ana kokari dai a samu wannan na'urorin din a saka su don yawanci an haɗa unguwannin din da wasu unguwanni to wannan kuma wannan na'urar din dama eh, baya iya ɗaukan nauyi sosai to shine matsalan da aka samu a ƙasa gaba daya ma akwai matsalan dan karancin wuta kwanan nan. koma da menene yanzu ka an zura ido a gairin matakin da hukumomin da abin ya shafa za su ɗauka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraren mu a tashar VOA afril a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da haduwa a shirin tsaka mai wuya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a wannan karin zai mai da hankali akan zaben da ake shirin gudanarwa a jamhuriyar Nijar a watan Disambar 2020 da Fabrairun 2021. Shan mai 'yan hamayya da masu mulki ke cewa ne bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta baiwa ɗan takarar pnds tarayya bazu muhammad izinin shiga zaben 27 ga watan disamba yayin da ta yi watsi da takardun madugun 'yan adawa hama amadu na mudan lumana za a ji amsar wannan da ma wasu tambayoyin na daban daga bakin asmanu muhammadu na jam'iyyar pnds da mai duka umaru na mudan lumana a kashi na farko na wannan muhawara da ni sulaimu muni barma ke jan gamarta. alhamdulillahi mun gode wa Allah jam'iyyar Pendas tarayya tana cikin ɗan takara talatin wa'anda aka tsaida za su neman shugabancin ƙasar Nijar. Ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyya kamar Alhaji Bazu Muhammad. Hmm. Don haka abin alfahari ne gare mu mu. Jam'iyyar Pendas tarayya ta tace kuma ta zaɓo ɗan takara na kwarai wanda muka ganin insha Allahu za shi kai gayya tun zagaye na farko da iko Allah. Ana iya cewa da yake kotun tsarin mulkin kasa ta amince da takarar Bazum Muhammad shi kenan ku ya kwanta domin can da ana ganin kuna shakku kamar yadda wasu ke zargin ah, ba shi da cikakkun takardu na zama dan kasa. Duk militan kin jam'iyyar Pendas tarayya wanda ya san tarayya wanda ya san inda alƙibla ta sa gaba ya tabbatar da Bazum dan kasa ne kuma cikakken dan kasa. waɗanda ke cewa bazum ba ɗan ƙasa ba ne musan menene matsala guda ce matsalar nan ba wata abu ce ta hwata shi ce don yana hori ko yana balarabe wannan zancen ne amma in ba haka ba mm. ai babu wani mutum nan kasar gada zai yi zama ɗan kasa eh amma alashi akwai waɗanda suka kai kara yan takara suka kai kara kotun tsarin mulkin kasa akan cewa ba su yarda da sahihancin takardunsa ba haka akwai wasu yan adawa waɗanda suka kai kara a wata kotun difa su ma suna korafi makamancin wannan saboda haka babu inda suka kawo zancen launin fata ai ina sai in tabbatar maka da cewa duk ɗan takarar kasar nan wanda ba aifa ba a cikin birni idan ka je kan nemi takardar aihuwar shi ko nationality kin shi za ka samu ansa novel wani ana tsammanin a aihe shi lokaci kaza babu takamaimiyar rana babu takamaimiyar rana ko gari kuma da yawa 'yan siyasa ƙasar nan wa'anda suna nan suna neman shugabancin ƙasa ba a kai ta ba ni ba dauko takardun su aka sa cikin wasan ba ka gane ko in ka bincika zaka ga an yi musu takardar aihuwa rana guda kuma an yi musu nationality rana guda da takardar aihuwa da nationality an yi su rana guda ba zum mutum na wanda aka aihuwa inda aka kiyo ba a noma can cikin daji ne za a bi su da motoci lakwal ma karkashin itace suka yi babu kalas lokacin da bazum ya yi lakwal wallahi bazum inda fara ganin kalas da zo gure a cikin daji na suke tsuntsa saboda haka yaushe mutumin da aka aihuwa cikin daji za ka ce mashi dole sai kaga takardar da aka yi mashi matarante ga zobi ta yamai ko ko matarante ta da magaram bai yiwuwa har waɗanda ke zargin bazum da cewa ba dan nijar ba ne in ka ɗauko takardar su za ka samu lalle da lalle takardar aihuwa ba su da ita da kamar ranar da aka aihe su da ranar da aka yi national takin nan bambanci kuma har suka zargin bazum ko suka zargin jam'iyyar pendas tarayya da cewa sun kawo bako duk kasan nan in ka ɗauki misali mutunan da ke kwanni kana raba shi da mutunan da ke ilil amarawa ko ko mutunan da ke maradi kana raba shi da mutunan da ke katsinan maradi. yana da yan uwa can baki iyaka ne dan dai saboda yana bakaci ne sai a ce bakaci nan Niger bakaci na Nigeria ne muna da iyaka tsakanin Niger da Libya duk balaraben da a cikin Nijar kenan bai iya zama ɗan ƙasa don kaɗai Nijar tana da iyaka da Libya muna da iyaka da Algeria. Ƙara dai wajen kurko suna zance ya wuce an tabbatar da ƙarya suke bai Allah ya ta'ala alƙalami ya bushe. Eh, prefe jam'iyyar pnds tarayya eh, za ta je zaɓe ɗan takarar ta muhammad duk da irin cece kucen da ke tattare da takardunsa na zama ɗan ƙasa a yayin da aka yi watsi da takardun naku ɗan takara hama amadu. lalle ka yi zance an ce an dan mu har yanzu almara ta gare mu a ce Hama bai takara niger eh, Shina ba mu mamaki sosai saboda ba a bi ka'ida ko guda ba ko miskalin zaratin saboda an yi muhammad shari'a a ce an kama shi shekara guda hamma ya zo ya shigar da kara kuma dokoki na ƙasa suka ba shi damar shi shigar da kara da inda kuma ka shigar da kara zancen wannan an kama ka shekara guda babu shi don haka bai kamata ba ko misalin zaratan a ce hama ba dan takara da ba e kaga dan haka muke cewa shi wannan mulkin abin da suka ga dama na kuma duk wani ma'aikaci mahi yawanci dole su yi abin da suke so saboda in baka yi ba ana hidda shi akwai shi suka shari'a sun kama gaskiya ran nan ba su kwana ba tadda su an kai to don haka dole ne in jijiyoyi sun kai tsaye waɗanda sun kai tsaye da cinansu sun kace mu ne ke da gaskiya saboda a akan muna da gaskiya mu jinjina musu saboda ba kowa baka iya yin wannan mm. mahi yawanci kuma da yawa eh, ba su bi sai su bi wada aka ce musu su yi kuma ai kaga hassan jika na jijiyoyi eh, sun zo sun hito sun yi magana a kai dan ba a ba su dama su yi aikinsu wannan zancen gaskiya da kuma kowa ya sani zance kuma na bazum kaga da suke son su kama gana don fara fata ya eh, hama in ka ke shi ai na don ba zancen laraba na aka yi ba ba zancen ni ba ba zancen buzaye ba zance ne doka ta ƙasa ta ce wanda zai takara sai ya zamanto cikakken dan ƙasa ana nuhin wanda shike uwa ta ko uba ne ɗan ƙasa na. In ka ɗauki takardun bazum waɗanda ya a 1985 da ka dibe su kai kan kan ka san na ƙarya na babu gaskiya ciki. Saboda wanda aka ce ta aihe shi shekara goma sha shida a tsakani ne da ita. Shi kuma alhali shi ne na bakwai cikin fami'i ne. To a ɗauki ma akan shekara guda guda hidda bakwai cikin sha hudu tara da shekara tara za ta aihuwa. Ina ka samu duka waɗannan bayanai. Yau takar yau duniya duniya ai abu bai boyuwa. kuma an hiddo su an gwada su kuma suna nan suna yawo inda zancen ƙarya na da sai a ce mana ƙarya na ko ina wanda ya kawo shi a bishi duk babu zance na gaskiya duk abin da adawa ke haɗi ko in ce lumana ko kuma wasu fartutuka bisa kan bazum tabba babu shakka haka nan da. Mm, Takardu da kuke shakku a kansu um, ya bayyana cewa shi da kansa ba su ne waɗanda ya saba shiga zaɓe da su saboda wajen so biyar yana zuwa majalisar dokokin kasa. Ka san zama ɗan majalisar dokoki ba a ce ba sai dole ɗan ƙasa kake in kana da nationality wadda kaka iya samu ko ta hanyar kayi army. idan mm. eh, in kana da mata nigerian tana iya ta baka nationality ko kuma kayi demand an baka nationality wannan na iya hisa ka zam dan majalisar dokoki ko kuma ka zam ministar cikin kasa kamar wanda ya saba ai kaga kullum an kai mai tambaya sai ya ce yayi sandika yayi minister yayi dan majalisa ba wannan zance na akai ba zance ne ake na dan kasa cikakke wa a ubanka wa a uwarka wadda an nishe da haka kundin tsarin mulkin kasa ya ce haka constitution ta ce article na 47 haka ya ce kenan inda gaskiya ake yi sa'ad da duk an ka kai takardu dan da ka bi takardun ko shekarar da an kai su a 1985 kaga an rubuta komin ingul babu komin ga wannan lokaci duk takardun jabo ne amma kuma kotu ta amince da su kotun tsarin mulkin kasa ba ta saurari karar da wasu shugabannin adawa suka shigar akan yo wannan kurkon sena mu da jama mun kai watsi da ita ba mu yarda da ita haka sai ni takardun nan na bazum in ka dibe su ka dibe extrait de naissance 85 yi shi sa national service civic eh, tawa sannan akwai takarda ta wadda an kai mai certificat de notoriety wanda su aka ka temoin a ce a 1967. Mm, yan tarayya na ganin cewa kawai ba wai magana ba ce ta eh, rashin mallakar eh, sahihan takardu illa ba zun din nan tsoronsa kuke kuna ganin kamar idan aka je watakila tun zagayen farko zai lashe zaɓe. in akwai waɗanda ke tsoron a yi zaɓe a je zaɓe na gaskiya su ne saboda fi sabilillahi suka tsoron hamma sun tabbatar da 'yan an kashe zaɓe babu shakka sai hamma ya kashe su masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan fafatawa inda za mu ji shin wace irin rawa ce shugaba iso Muhammadu mai barin gado zai iya takawa a nasarar da PNDS tarayya ke cewa za ta samu a wannan zaɓe. Da mai model lumana ta 'yan adawa ta dogara don kawar da wannan jam'iyya mai mulki daga karaga. A madadin jagoran shirin tsaka mai wuya Aliyu Mustapha Sokoto da bakinmu Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya da Muhammadu mai duka na model lumana ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. a gaida malamai yanzu kan ga labarai a takaice. Hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin tarayyar Amurka GSA a takaice ta tabbatar cewa zababben shugaban ƙasa Joe Biden shine a ta bakinta. wanda ga alama ya yi nasara a zaben ranar uku ga watan nuwamba shugaba donald trump wanda ya ki amincewa da sakamakon zaben ya faɗi jiya litini cewa ya ba da umarni ga jami'an gwamnatinsa su bayar da haɗin kai ga kwamitin karɓar mulki to amma ya sha alwashin ci gaba da fafutuka wannan matakin ya share fagen harkokin miƙa mulki da gwamnatin trump kayi tare da barin biden ya samu haɗin kan cibiyoyin gwamnatin tarayya game da shirin karɓar mulki ranar 20 ga watan janairu ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa jiya litinin sun yi kira ga sojojin ƙasar habasha da su ba da muhimmanci ga batun kare lafiyar farar hula a yankin tigray yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na tigray su miƙa wuya ke gabatowa shekaran jiya lahadi firaministan habasha abiy ahmad ya ba da wa'adin sa'o'i 72 ga dakarun tigray na su miƙa wuya ko kuma su fuskanci wani babban farmakin sojojin gwamnatin tarayyar kasar al'amarin da ya dada tsananta tashin hankalin da aka shafe makonni ana yi china na shirin kaddamar da kumbo marar mutum ciki don zuwa duniyar wata ranar litini don ya sauka doron wata ya ɗebo samfur ɗin ƙasa da duwatsun wurin ya zo da su duniyar mu idan aka yi nasarar hakan zai kasance bulaguro na farko da wata ƙasa ta yi na ɗebo samfur daga doron duniyar wata tun bayan shekarun wajejen 1970 da wani abu kuma zai zama karan farko da aka samu ƙasa ta uku bayan amurka da rasha da ta kwaso irin wannan samfur ɗin hukumomin lafiya a sudan jiya litini sun ce cutar covid-19 ta hallaka likitoci bakwai cikin kwanaki goma al'amarin da ke nuni da sake barkewar cutar a kasar a 'yan makonnin nan mutane kimanin 100 ne suka mutu a kasar a watan jiya masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ku Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.